الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا جنوني عشرين دا ترى لوات الرجب دا أربعين دا ديو da sha شاوكو ga watan uku na da 2021 muna karatu a cikin wannan littafi mai albarka umdatul ahkam min kalami khairul al'anam wannan shi ne darasi na sha 14 ko muna cikin kitabul buyo matattarar bayanai game da cinikai da sauransu na ji za mu tashi babul wasaya babul wasaya babi da zai magana game da wasiya wasiya guda ɗaya wasaya wasiyoyi da yawa jam'i ne abinda ake nufi da wasiya shine jan kunne game da yin umarni da wani al'amari muhimmi wanda kake so a ci gaba da zartar da shi ko bayan tafiyarka ko bayan mutuwarka shi ne ka ba da wani umarni mai tsanani wanda ba ka so a yi sako-sako da shi wannan ne yasa za mu iya gane bambancin wasiya da nasiha ba nasiha ba ce wasiya umarni mai tsanani jan kunne amma za ka yi tafiya za ka je aikin haji so za ka bar gari ka tara iyalanka ka yi musu wasiya cewa ko ba na nan ko bayan ko ko zai na dawo to abin nan da ake yi na kaza a gidan nan kar a fasa kar a daina na fata an gane to da ka abu kaza abu kaza da ake yi din nan kar a yadda a bar shi a ci gaba kaga wannan yayi wasiya kenan to balantana kuma wasiya da mutuwa za ka yi ko kuma kana sa rai wasiya ce bayan mutuwa kutiba alaikum idza hadara ahadakum al in taraka khayran lil wasiyatu lil walidayn wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin wa amma nan da abin da ake nufi da wasiya shine akalla abubuwa guda biyu zuwa uku na farko wasiya da ta shafi dukiya da mutum yake so zai yi wasiya bayan mutuwa a cikin mai zai yi wasiya a cikin kaso nawa na biyu akwai sauran wasiyoyi wadda mutum zai yi wanda suka shafi rayuwarsa kamar ana bin sa bashi ko yana bin wasu ko kuma yana wasiya in ya mutu ga wanda zai mishi sallah ga wanda zai wanke shi ga yadda ake so yana so a masa kaza da sauransu ko in ya rasu yana so a gina masa kaza ko makaranta ko masallaci a cikin dukiyarsa to wannan wasiya ce na fata mun gani to an sa ta a layin kitabul biyu saboda ya shafi taba dukiya sannan ko da bai shafi dukiya ba magabata suna yin wasiya kamar da abdullahi dan umar ce cewa ba daidai ba ne ya ji annabi na cewa mutum ya zauna kwana biyu kwana uku ba tare da ya rubuta wasiya ba face ta tana karkashin filansa ana ake so ka ajiye ta gurin kwanciyarka a karkashin filin sai da da ka mutane san da za a je a duba sai a daga karkashin kulansa ya yi wasiya a rubuce ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kaga ka sauƙaƙa mutane wasu abubuwa to matukar kana da abin wasiya sahabbai suna yin wasiya har su faɗa aƙidar su ma cewa wani zai mutu akan kalmar shahada ya yi imani da ita ya yi imani da manzan Allah kaza kaza kaza biyu ya faɗa aƙidar shi ya ce alaiha ya haya wa alaiha ya mutu wa alaiha yi ba su insha Allah a kai za a tashe shi sannan ya yi wasiyoyi idan yana jin tsoron in ya mutu kila a garin ana yin wasu al'adu marasa kyau ko gawawaki ya nemi wasu abubuwa marasa kyau ko kukan mutuwa duk ya ce bai yarda iyalansa su masa irin waɗannan abubuwa ba duk abin da kake jin tsoro za a yi ma bayan mutuwa ka hana da wani yana daga cikin wasiya to shine yace an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace ma haqqu mri'in muslim ba haƙƙin mutum musulmi bane mana ba bai dace ga mutum musulmi ba lahu shay'un yusi fihi yana da wani abu da yake so yayi wasiya a cikinsa ba daidai ba ne gare shi ya beto lailatai ne kuma mutum ya kwana har kwana biyu dare biyu illa wa fa ta wasiyarsa tana nan maktuba hu tana rubuta a gurinsa saboda ka matukar kana da abinda za ka yi wasiya bai kamata kai kwana biyu baka yi wannan wasiya din ba za da muslim a ruwari mamu muslim ya kara da cewa ƙwala bin umar sahabi abdullahi dan umar ya ce mamarat alayya lailatun allahu akbar ba wani dare da ya zo ya wuce gare ni ya same ni munzu samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama tun da na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulu zalika ya faɗa haka illa wa indi wasiyyati fati a tare da ni akwai wasiya ta a rubuce da na mutu za zo a same ta mana an shirya tafiya an shirya cewa duk sanda mutuwa ta zo to za a sauƙaƙa kai aiki amma yanzu sai mutum ya mutu a tambaya ya bar wasiya ne bai bari ba bai rubuta masu binsa bashi ba bai rubuta komai ba kuma kila ana bin sa bashi shika da yawa to wannan taimakon kanmu ne ba ne ka sami littafi exercise na naira 20-30 ya ishe gaba ka rubuta abubuwan da kake so bayan ranka a maka ka rika ajiyewa kuma ka rika fada ko matarka ko yayanka ko kaza ko na mutu ga wasiyata na karkashin fulona idan kai yamma ka gaba ka mutu ba abdullahi dan umar sai ya dauko akwai abin da zai canja babu sai shi in gari ya waye ya gabe mutu ba sai ya sake dauko akwai abin da za a canja babu akwai abin da za a kara babu sai aji ina kai kari ko rage sai aji a wannan shine mun shirya kenan amma muna zaune ne wannan shine kara zuba sai mutuwa ta zo ta dauke mutum saboda dogon buri da muke da shi to ba wanda yake kawo kansa mutuwa wanda ya mutu kamar shi ya ga dama shi ya so sallantana kuma mu da muke rayuwa a yanzu hanyoyin mutuwan suna da yawa hatsarin mota abubuwa da yawa matsaloli da yawa makiya kidinafin dinnan kawai kana iya tafiya za a iya kama kama kuma a kashe kawai lafi yanzu ko yau nan masu zuwa taron sokoto na an ci an kama mutum talatin an shiga da su dawa sun tafi maulidi sokoto an kama mutum talatin a hanya wannan wata irin rayuwa ce ne so da aka rayuwa ta shiga hatsari an sadi bin abi waqas radiyallahu anhu qala sa'adu dan abi waqas abu ishaqa ɗaya daga cikin manya-manyan kwamandodin sai na umar wanda suka yi fathul qadisiyya suka yi yaƙe-yaƙe na zamanin sai na abubakar sai na umar duk su ne manyan kwamandodi sadu ɗan abi wafa yana daga cikin goma nan da aka yi musu bishara da aljanna sadu ibn abi wafa abu ishaq qala yace ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo gurina ya'udu ni don ya duba ni ban da lafiya ama hajjatul wada a shekarar da aka yi hajjatul wada hajjin bankwana a shekara ta takwas bayan hijira annabi ya yi wato a shekara ta goma annabi ya yi hajjin bankwana aikin haji an saukar da shi a shekara ta shida a mafi yawancin malaman tarihi abin da suka tabbatar malaman sira waɗansu kuma suka ce shekara ta tara wanda a shek salish ibn usaimin ya ce zuciyar shi ta fi gamsuwa da karkatuwa zuwa ga cewa an saukar da aikin hajji a shekara ta tara ba shekara ta shida kamar da ya shahara kuma ya fi yawa wurin malaman sira ba yake domin zai wahala a ce an saukar da aikin haji a shekara ta shida annabi ya zauna da yi aikin haji ba har sai a shekara ta goma a shekarar da aka wajabta aikin haji shekarar da shekara ta taran a shekarar ne sai na abubakar ya zama amirin haji annabi ya tura shi aikin haji tare da mutane shekara mai zuwa annabi ya zo ya yi ya ce wannan shi ya fi karkatuwa zuwa gare shi salayi halin dai annabi ya yi aikin hajjinsa a shekara ta goma bayan ya dawo ne cikin shekara ta sha ɗaya ta shiga a cikin watan ainihin wato watan wato jumadal a rabi'un al'awwal ya rasu yana da kwana goma sha biyu hawa shekara ta sha ɗayan kenan kuma shi ne dai aikin hajjin sau ɗaya da annabi ya yi ya yi umara sau uku ya yi umaratul hudabiyya wadda aka kira ta da suna umaratul qada ko kuma ita ce ake ce mata umaratul qada ta shekara mai zuwa sai kuma umaratul jirana wadda bayan ya gama yakin hunaini ya zo ji irana da ya dawo madina ba sai wuce umara shine ya yi umara sau uku kame da imamu maliku ya rubuta a cikin muwadda ya yi aikin hajji sau ɗaya tak kuma shi ne na bankwana an kira shi da suna na bankwana saboda shekarar ne bankwana da musulmi yake cewa kuzu an neman sika kun la'alli la ba'ada ami haza la'alli la ahujju ba'da ami haza ina jin tayi ba zan sake haduwa da ku ba bayan wannan shekara jabir yace sai muka kira ta da suna hijjatul wada hajjin ban kwana da annabi yayi ba wannan shekara sadu dan abi waqas ya zo shi ma maka sai rashin lafiya ta kama shi sai annabi ya zo gadon asibitinsa dan ya duba shi fi min waja'in saboda wani ciwo min dinnan sababi ya ce ai bi sababi waja'in waja wani pain wani radadi wani zafi wani rashin lafiya istaddadi wanda ya tsananta gare ni na haɗu da rashin lafiya da ya tsananta gare ni fakulku ya rasulallah sai na ce ya rasulallah قد بلغ bi من الوجع hakika ya kai matuka gare ni wannan ciwon wannan ciwon da kake gani ya kai tsanani gare ni ciwo ya ciwo ya manzo Allah ina jin ciwo matara me kake gani ko kuma mutalikun lima qablahu kenan ko yana da alaka da wancan magana qad balaga bi min alwaja'i ma tara ya mazala hakika ciwo ya kai matuka gare ni kame da kake gani yani kama tara ko kuma ma din da za ta yi zama istifhamiyya ta tambaya ce ya mazala ciwo ya kai ciwo gare ni matara me kake gani wa ana zu malin ni mutum ina da dukiya wala ni in ibnatun ba wani mai gado na sai wata yar kwayar yarinya ta kwaya ɗaya ita ce nake sa rai za ta gaje ni kaga in ta kadai ce tana da rabin dukiya kenan in kuma yana da mata a lokacin sai a bata ainihin kasanta tumuninta sai yarinya ta dauki sauran rabi din afa ta saddaku bi sulutai mali kana ganin in yi sadaka don na nema wa kaina lada kafin na mutu da 2 over 3 na dukiyata kashi biyu cikin uku falala annabi ya ce a karfe haka ƙultu fa shataru to rabi fa haf na iya ba da rabi ya rasulallah ƙara la ya ce a a ƙala sulus to wani over 3 fa kashi ɗaya cikin uku قال as-sulus annabi كشي kashe daya cikin uku wa sulusu كشي shi ma kashe daya cikin uku fa yana da yawa ma'ana yanzu kana da miliyan tara aka dauki miliyan uku ayan kiba da yawa ko ba haka bane ce kashe daya fa cikin uku shi ma sai yana da yawa to me yasa annabi yake hana shi yin sadaka da abin da ya ce zai yi malamai suka ce dalilai ne guda biyu zuwa uku kamar da manyan malamai irin su ibn hajar suka faɗa dalili na farko Allah ya sanar da annabi cewa sa'adu ba mutuwa zai ba shi yasa yake hana shi amma shi sa'adu ya ɗauka mutuwa zai saboda Allah bai gaya kowa ga zai kai gobe ko ba zai kai ba kawai dai ya ga alamun kamar ba zai tashi ba alhali sa'adu ya rayu game da muka ji yanzu su ne manyan kwamandodin sai na abubakar manyan kwamandodin sai na umar duk yaƙe-yaƙen da aka yi har ya kai zamanin ma'awuya har ya makance ya tsufa har ya ma zama mujabar da'awa wallahi in yi maka addu'a nan ci Allah yake amsawa yana daga cikin mujabar da'awa ya makance haka ce sa'adu ka roƙi Allah yake wallahi in na roƙi Allah ya damu da idona na san zai dawo babu sai an jima nan tace amma ba zan roƙe shi ba tunda haka ya rubuta mu yake son gani na gwara in nemi ladan makanta da sadu dan abi waqqa yace ya rasulullah udu wallahi an yaj'alni mujabad da'wa ka roƙi Allah ya sanya ni in zama mujabad da'wa da na addu'a Allah ya karba annabi yace ya sa'at a tibba amaka ka kyautata abincinka kawai ta ina lomar ka take zuwa ta ina abincin ka ce shiga cikinka ya ce domin in mutum ya ɗauki loma ɗaya ta haram ya shiga da ita cikinsa sai ya yi kwana arba'in yana roƙon allah allah ba zai karɓa ba yadda wasu malamai sun yi magana a kan isnadin hadisin cewa bai inganta ba amma albani ya ce ma'anarsa tana da kyau kuma yana da shawahi to in mutum ya loma biyu sai ya yi kwana nawa kenan tamanin kagan yi loma uku kwana 120 haka abin zai rika tafiya to yaya kuma wanda ya zama wa mata'amuhu haram wa hu haram wa hu haram wa guzziya bil haram fa anna yustajabu la sallallahu salamat wal afiya Allah ka tsare mu saboda ka musifa ce wadda kusan yanzu bincike ma ba ma a yi illa man rahimallah mutane haram din ma suke nema ido rufe da buɗe ita ma kanta ta kakara to da aka sado annabi Allah ya sanar da shi annabi ba to ba zai mutu ba na biyu malamai suka ce annabi yana kallon daidai imanin kowa ne in abubakar ne ya ce ya manzala zan yi sadaka da dukiya ta annabi ba zai ki ba in wani ya zo ya ce zai yi sai annabi ya ce a'a ba da rabi iya abin da imaninka zai ya ɗauka kenan duk annabi ya san gejin kowa gwargwado Allah ya sanar da shi bisa ainihin yadda ya san sahabbansa shi kansa ɗalha ibn ubaidillah ai yayi wa annabi irin ya yace ya manzo Allah dukiyar da na fi so a cikin dukiyata ita ce gona ta bayruha ko biruha na ba da ita sadakata lillah annabi ya ce amsik alaika malaka ka rike dukiyarka ko kuma ina ganin ka sanya ta a cikin danginka ya fi da ka bayar da itan karba to za ka gansu da dama har kaba bin malik shi ma ya ya manzala na sanya dukiyata ta zama sadaka saboda karɓar tubana da Allah ya annabi ya ce amsik ba'alam amsik alaika ba'da malika ka riƙe sashen ka fa huwa khairun laka annabi bai karba ba amma in abubakar ya zo ya ce gaba ɗaya ga dukiya ta annabi yana karba in umar ya zo ya ce ga rabi annabi zai karba wadata annabi ya karla akari da daidai abin da kowa zai iya to shi ta yake hana shi na uku kuma ko ba komai yana so ya zama shari'a daga nan har duniya ta tashi ba daidai ba ne ka ga alamun za ka mutu ka hana wa iyalanka cin gado kuma shi Allah ya rufa maka asiri kuma musamman irin wannan karni da muke ciki wanda in ka mutu kana da iyali za su bukatu yau ba mai taimakonsu yau ba wanda ko dangi ko watsoron iba ma yake yi yan uwansa ma ba kowa zai dauki 'ya'yan shi ba yanzu ya nauyinsu kudin makarantarsu rayuwarsu komai da komai to gwara ka mutu ka bar su da abin da Allah ya bar maka in ma za a taba dukiyar shi sa za mu zo na hadisi na Abdullahi dan Abbas Abdullahi na bai sace karfafa magana ce ni dai ma ni ma shawara ta da a ce mutane za su sace yau kasa su rika taba one over four ya fi tunda annabi ce a sulus wa sulusu kasir da mutane za su sace yau kasa yace a gani na da ya fi sai annabi ya faɗi dalili kuma ana yace in naka, ya sadu Sa'adu in ta bar warasa warasataka domin kai in ka bar magadanka masu gadanka a mawadatan khairun min an ta zarafin ya fi ka bar su alatan talakawa wato ga sunan fukara ala jam'u a'il wa wajadaka a'ilan Allah ya ce fa azana a'ilan alatan kamar da annabi ya faɗa cikin wani hadisi wai wa an taral hufatal uratal alata al'alata talakawa matsiyata marasa komai Sune alata wani hadisi kuma annabi ke cewa mutane uku Allah ba zai musu magana ba ba zai farkace su ba kuma suna da azaba matsananciya wa iyazu billah sai annabi ya ce wato shugaba makaryaci shugaba makaryaci kamar shugaban kasa ko gwamna ko sarkin mutane ya zama makaryaci annabi ya ce wannan ko Allah ba zai masa magana ba magana ta rahama ko kallon ba zai ba me yasa saboda ana ganin ƙarya an fi zatansa za ta fito daga talaka ne wanda zai ɗanyi ƙarya ya ce wallahi mata ta ce ta haihu a gidan haya ne aka tashe ni kaza kaza ke neman gudunmuwa an fi zaton ƙarya ta fito daga gare shi amma shugaba yana da tattalin arzikin da na me zai yi ƙarya wa yake da buƙatar yi wa ƙarya ba shi da buƙatar ƙarya ba dan an ce wai talakan ya karya ba a an fi zaton ta fito daga nan na biyu annabi ya ce shaykhul zani tsoho mazinaci wal iyaz me yasa saboda wai an fi zaton wannan lalata daga saurayi mai kuruciya bai yi aure ba sha'awa na damun saka za ka za da sauran in ana zaton wanda zai zina to daga matashi ta ma ya tsufa jikinsa duk furfuran amma bai daina zina ba billah ma'ana tun matan banzan ma na kula su har fara tsohon banza ta suka ba mu guri da girman ka da komai ka za ka za da sauran kaga wannan ya cancanci wannan sakamako wal iyasu billah to sai annabi ya ce wa ailun mustakbir wa ailun mustakbir ail talaka matsiyafi ba shi da komai amma ta girman kai mai girman kai kaga wani ya haukai hauka ciki akwai wani nau'i na hauka saboda an fi zata da ci girman kai nuna isa don ya samu bai da bukatar kowa to zai yi girman kai ba wai don ya halatta a gare shi ba Allah ya kiyaye to sai annabi ce ka bar masu gadonka mawadata ya fi ka bar su alatan talakawa ya ta sunan nasa suna miƙa wa mutane tafin hannu a taimake su babanmu ne mutu don Allah a taimaka mana kaza kaza kaza da sauransu ya fi kai basu fi haka wa innaka kuma in kana tunanin ciyarwa kana tunanin lada kana tunanin kaza shi sa kake so ka bada rabin dukiya ko ka bada kashe biyu ko kashe ɗaya cikin uku sai annabi ya ce wa innaka lan tunfika nafaqatan kuma ba za ka taba yin wata ciyarwa ba kowace iri na kira kowace irin ciyarwa a abinci za ka saya ka raba mutane ɗanye kake bayarwa da fafe ne a gidanka kana taimakon wasu ne kwanan abincinsu na gidanka duk wata ciyarwa da za ka ba za ka taba yin ta ban ji annabi tabtaji biha wajen Allah wanda kake neman yaddar Allah da ita ko kake neman fuskar Allah da ita illa ujirta biha wallahi sai an baka lada da ita kai hatta ma taj'alu fi fi imra'atika har abin da zaka sanya a bakin matarka sai Allah ya baka lada akai Ko da haka annabi ne mata ishara ka rike dukiyarka ka ci gaba da wannan ciyarwa da ka saba kana yi ko kuma har matarka da kake zuwa ka yi cefane ka sayar da ita Allah sai ya baka ladan sadaka ba sai ka kashe wannan dukiya ba qala sai sa'ad yace qultu ya rasulullah sai na ce ya manzan Allah ukhallafu ba'da ashabi ba da ashabi to yanzu sahabbai wato abin da sa kuma yanzu sa'ad dai waɗannan tambayoyi sa'adu yan madina ne a yan maka ne yana daga cikin na farko-farko wanda suka musulunta tun a maka hasali ma tarihi ya nuna Shi ne wanda Allah ya saukar da ayan nan a kan shi wa wasainal insana hi, husna wa in jahadaka litushrika bi ma laisa laka bi ilmin falasufi huma wa su duniya ma'arufa a wani wuri yana da wata uwa kamar da sira ta tabbatar wadda da ya musulunta ta ce sadu na jan ce ka musulunta ce gaskiya ne baba to ka fitar daga wannan addini ban yi ba babanka bai yi ba ba mu gaje shi ba ya ce baba ai na riga na gane gaskiya ba zan iya barinsa ba ta ce wallahi in baka bari ba to zan yi ta kuka kuma na daina cin abinci na daina shiga inuwa zan zauna har raina ya fita a rika zagin ka ana cewa ga ɗan da ya shiga sabon addini ya ki bari har uwarsa ta mutu ya ce baba ki haƙuri na riga na gane addinin muhammadu ba zan iya bari ba ya fita ya batta washe gari ta yi ni ba ta ci abinci ba kuka ce yi ta ki shiga inuwa washe gari ma haka ya je same ta ya ce baba ki ci abinci ki shiga inuwa ki daina kuka na rantsa da Allah idan ranki guda dubu ne wannan ya tafi ki dauko ɗayan ki sa wannan ya tafi ki dauko ɗayan ki sa sai sun kare ban na addinin ba sai ubangiji ya saukar da wutan aya ka karanta tafsirin ibnu kasir Allah ya ce mun yi wasiya ga mutum ya kyautata iyayensa amma in suka nemi su ja da kai akan kai shirka sai Allah ya ce fala su huma karka bi saboda kana da haƙƙin iyaye amma kana da haƙƙin Allah kuma ya funar to kaga dan maka ne to annabi ya hana at-ta'arruf ba'da al-hijra mutum ya koma garinsu ko ƙauyensu bayan ya yi hijira kuma ya koma ƙauyensu annabi ya hana hadisai da dama sun zo annabi ya hana inda ka riga kai kaura ƙaura ka bar garinku to karka koma ko ka nemi ma ka koma gida ka ce za ka mutu a can duk annabi ya hana to sai sa'adu ya ji tsoro a lokacin sai yanzu ya manzala kana ganin zan ci gaba da zama ne a nan maka bayan tafiyar abokaina duk sun bi ka an gama ainihin wato hajjatul wada kana ganin zan ci gaba da zama ne ga nan asibiti ban da lafiya ko kallafu ba da asahadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innaka lan tukhallafa ai kai sa'adu lan tukhallafa ba za ka taba zama ba daga bayan fata amala amalan har ka aikata wani aiki kowane iri ko da kana zaune a nan maka tabtage bihi wajen Allah matakar kana neman yadda Allah da shi in lazdatta bihi daraja sai Allah ya kara maka daraja da shi sai ka kara daraja da shi wa rifatin da ɗaukaka a gurin Allah ba ci baya bane dan ka zauna ba matsala ba ce lalura ce ta zaunar da kai wala allaka an tukhallafa kuma tana iya yiwa ma ka zauna din ka a baya ka khalifanta din ka ja wani lokaci malamai suka ce nan ma ishara sai annabi yake mishi kamar ba zai mutum ba ma ke yi ma za ka zauna din hatta yan tafi a zika a kawama waɗansu mutanen ma za su amfani da kai su ne musulmi za su ƙaru da kai za ka yi musu aiki da yawa wa ya durra farin wasu kuma za su cutu da kai su ne waɗanda ba musulmai ba ba za su ji daɗin ka ba kalamai suka ce ana nufin kafirai sai annabi addu'a ce Allahumma amdi li ashabi hijratahum ya Allah ka zartarwa ka karba wa sahabbai na hijirarsu ko da sun dawo gida wani sababi ya kasu gida sun mutu Allah ka zartar musu da hijirarsu wala ta rudda kuma ala aqabihim karkame da su akan digadigan su ya zanto su suka koma a karan kansu Allah karkai musu haka lakin al-ba'isa sa'd bin khawla sai dai wannan mai jin ciwo shine sa'd bin khawla nan an danganta shi ne aka ce zuwa ga Khaulatu, wata yar uwar babarsa ce amma ana nufin sadu dan abi kasu da sai dai shi wannan mai jin tsanani mai jin ciwo wanda yake cikin wannan wahala sadu bin rufe lafu rasulullah hakika annabi ya yi masa arrafa arrafa har akai waka marfiya arrafa'u za ga mutum ya mutu an mishi marfiya arrafa ne kamar wato tausayawa da jinjinawa ta mutuwar wani ko rashin lafiyar wani to annabi ya jinjina masa shi kansa a ce an mata bi maka a ce ya mutu a maka sama Allah bai kaddara masa kuma ya mutu a makan ba dalma ya yi tsawon rai kamar da muka fi har zamanin ma'awuyi yana nan to da aka bai mutu a makan ba annabi ya ji masa shi ma gudun kar ya mutu a maka saboda ba abin da yake so ba ne kuma yana ganin garin hijirarsa ne amma dai duk da annabi ya yi musu waccan addu'a kuma sa'adu bai mutu a makaɗin ba wannan shi ne abinda wannan hadisi ya zo ce bayani dangane da wasiya ana abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma ƙala lau annan nasa gaddo mina sulusi abdullahi ɗan abbas ya ce da mutane za su rinsa ido daga wani over din ma ilar rubi su koma wani obafo to da ya fi fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala domin annabi ya ce as-sulusu was-sulusu kathir kashi dai bisa uku kashi dai bisa uku fa yana da yawa ma'ana annabi tunda ya jinjina shi to da za a sake rigewa da yafi tare da cewa din ya halatta malamai sun yi tifaki mutum ya yi wasiya a cikin dukiyarsa amma kar ya wuce kashi daya cikin uku babul fara'idi babin da ke magana game da gado ko ilimin gado an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala alhiqul fara'id bi ahliha duk waɗanda aka ba su kaso na gado wancan yana da tumuni wancan yana da rubu'i wancan yana da sudisi wancan yana da kaza to idan an yi mutuwan nan in akwai ashabul fara'id wayanda Allah ya ba su kaso a cikin gadon ku riskar ku fara ba su tukuna fama bakiya abin da ya rage fa huwa li aula rajulin zakat to ya tabbata ne ga wanda ya fi kusanci amma namiji shi ake kira asibi asibi wanda in dukiya ta ragu shi yake kwashe dukiya saboda kusancinsa ga mamacin ya fi kusa kuma gashi namiji dama al'asibu na daga maza ake samu ko dai zama ɗan. ko ya zama uba su ne suke zama a su bai masu kwashe dukiya bayan an baiwa ashabul fara'id to su ake kira aula rajulin zaka mata ba sa zama a su bai wata riwaya a wata riwaya annabi cewa ya mulmala bai na ahlil fara'id ku raba dukiya tsakanin ma'abota farillolin nan da Allah ya ambata alfara'id jam'u farida ala kitabillah yadda ya zo bisa tsarin littafin Allah kama tarakatul fara'idu abinda farillai suka bari wato kashe-kashen masu haƙƙi suka bari fali aula rajulun zakar to mafi cancantar namiji na kusa shine ya fi cancanta ya ɗauka an usama ibn zaidi radiyallahu an haƙar, qultu ya rasulullah usama ibn zaidi yace ni ne na ya manzan Allah a gadan fi darika bi makka manzala yanzu gobe da zamu je fatahu makka din nan da zamu shiga maka da yaki din nan yanzu idan muka je za ka sauka ne a gidanka na maka za ka je ka bude gidanka na maka ne ka shiga ka zauna a cikin na fata mun gane sahabbai da suka bar maka sun riga sun taho sun taho madina wayannan gidaje da dukiyoyi ya suka kasance kafirai ne suka kwace su suka gaje su yan uwansu kafirai Ba na waɗanda ba musulmai ba da basu su musulunta ba su suka rabe su su suka yi musu fan ƙarfi waɗansu suna da shaguna waɗansu suna da filotai waɗansu suna da gonaki duk yanzu sun kwace su to a lokacin annabi yana da sauran dangin da basu musulunta ba sai manzo Allah ya ce wa hal taraka lana aqilu to aqilu dan uwansa sayyidina ali aqilu bin abi talib shin kana da san yanzu aqilu ya bar mana min riba'in aw na wani riba wani fuloti ko fili duk wata kadara kana da san ya bar mana ita ne yanzu durin ko su gidaje ko su dakuna har ya riga ya ce fanar da su ya gama da mu sun matsala sai annabi ya ce kuma ka sani la risul ko la risul kafira al-muslimu musulmi ba zai gaji kafiri ba walal muslima al-kafiru haka kafiri ba zai gaji musulmi ba na fata an gani da ya dalilin kawo wannan hadisi shine maganar mawami'ul irsi abubuwan da suke hana cin gado wa yamna ushakta minar mirasi wahidatun min ilalin salasa rikudu wa katalin wakti lafi dini mai rahabiya ya ce abinda yake hana cin gado ko dai ka bincikanka a matsayin bawa rikko ko ka kashe wanda za ka gada in ka kashe magajinka wanda za ka gaje shi don ka ci gado sosai a hana maka sai sabanin addini waqtilafu dini idan addini ya bambanta kana musulmi wanda za ka gaje shi ba musulmi ba ne ba maganar gado shi ma ba zai gaje ka ba la yarisu alkafira almuslimu walal muslima alkafir so da ka bambancin addini bai sa a ci gado so da ka yana daga cikin mawani al'ir abubuwan da ba sa hana wato ba sa sa a ci gado عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته النبي يا هنا سنكين ولائي دكما كوتر ولائي من كرنت أسين حديث أنت بريرة barira wadda muka ce mutanenta sun mai da ita mukata ba suna je mun karanta hadisin ko? wadda suka mai da ita ba ma'ana muna so mu yanta ki da ki fanshi kanci da kanci duk da ba ci da kuɗi to amma ki ba mu ukiya tara duk shekara ukiya ɗaya za ki ba mu ukiya ɗaya shine dirhami arba'in zuwa shekara tara to kin zama ya mun yanta ki kin fanshi kanci yanzu ke kin zama maularmu maulatuna muna da walitin ki idan kika mutu ba shi da mai gado mu za mu gaje idan muka mutu ba mu da mai gado ke za ki gaje mu wani yana daga cikin asbabul irsi shi kuma sabuban da ke sa a ci gado ne alwala da kuma aure sai kuma nasaba guda uku duk wanda ka yanta shi kana da walittinsa shi ake kira wala'i to wannan wala'i annabi yace kaluhumatun nasab ba a ga wato ba a kyautarta ta ce wane yana da wala'insa na baka kyauta ko na sayar maka ba a sai da ita na ha an bai ilwala wahi ba ciki na bawa na ne ni na yanta shi to yanzu na sayar maka da walicinsa nawa ka sayar ko na baka kyauta ba zai yi ba na fata mun gani to da haka abinda yake so nuna mana nan shine lalle wanda ya yanta shi yake cin gado idan mutum bawa ne shi ya mutu ba mai gadarsa sai ina ubangidansa wanda ya yanta shi yanzu shi zai gaji yana daga cin asbabul ir ana aisha qalat kanat fi barira Salasu sunanin kaga aisha ta ce. an samu sunnoni sun tabbata guda uku game da barira wato an samu wata harka ta addini ta bullo ta bangaren barira wanda annabi ya tabbatar daga nan har duniya ta tashi haka abin yake wasu sunnoni sun tabbata game da lamarin barira barira baiwa ce wadda aisha ta saye ta wannan ukiya tara ta kuma yan tata walittin ya koma na aisha annabi ya ce innamal wala'u liman ataqa na farko khuyyirat ala ha sai na utikat an ba ta zaɓi ga mijinta lokacin da aka yanta ta an ba ta zaɓi an ce sai tozin ko ta zaɓi mijinta ko ta zaɓi ainihin rabuwa da shi ma'anar wannan shi ne, idan kai bawa ne matarka baiwa ce sai aka ‘yanta ka ko aka ‘yanta ta to kowa yana da zaɓi yanzu da aka ‘yanta ta za ta ce to in ka ga dama in kika ga dama ki ci gaba da zama da mijinki amma bawa ne ke kuma kin zama ƴan? ba za ta dole ki zauna da shi ba kina da zaɓi in kika ce na zaɓi zama da shi shi kenan a'a ba zan yi dan zauna da bawa ba tun da yanzu ni ƴan. to wannan ganin daman shi ne bai isa ba mijin ya ce ai ban sake shi ba ai ba ke sama da ta ce na fanshi kaina na zaɓi kaina shi kenan sai dai in ya ce bari in dawo da ke ta yadda to dawo da ni to kamar saki ne dole ta riga ta saku to zai iya dawo da ita na fata mun gane to barira tana da mijinta an ce sunansa mujisu kamar yadda ya zo cikin fatahul bari ibn hajar ya ambace shi sau da aka ta aka ba ta yanci mai gidanta ya yanta ta shi kuma mai gidansa kaga bai yanta shi ba ba na tun da yanzu aisha ta fanshe ta ta yanta ta to ya jiki na biya ce an ba ta zaɓi sai mijinta ya garzayo ya maza ka ce ina son barira ina kaunarta kata rabu da niya manzo Allah annabi sa aka kira wata barira me zai hana ba za shi ci gaba da zama da mijinki ba su ya Allah kana ban shawara ne ko umarni kace Ya ce ba umarni ba ne. shawara ce nake shi kuma ceto ne nake alfarma nake roƙa mashi. ta ce gaskiya ban sansa. amma in umarni ne kake bani zan bi ka, amma in shawara ce to wallahi ba na san ka shikenan mace ce ba wanda ya sa ta dole lamarin mace sai Allah madaukakin sarki ba wanda ya sai tilasta ta zaman aure ne tace ba za ta yi ba shi kuma Allah ya jarrabe shi da santa wasu ruwayoyi ma sun nuna har binta yake yana rokanta yana kuka yana binta layi layi titi titi yana dan girman Allah su taimaka yana kuka annabi ya ce dan Allah ku kallon abin mamaki ga soyayya ga tsiyayya ta haɗu shi ta tana yana yana santa ita kuma ba ta sansa <laughs> to wannan an samu wannan suna ta ba da zaɓi ga ainihin ma'aurata kamar da musulunci akwai yari da yawa ba sai lalle wannan ba a musulunci a cikin nikahi akwai khiyari babul khiyar kamar da cikin aure akwai khiyari haka a cikin ciniki akwai khiyari idan kuka yi aure ka samu matarka da aibi ko ta same ka da wani aibi wanda da baka san da shi ba ko kai baka san da shi ba to yanzu kana da zaɓi kuma da imam mali ya kawo cikin waɗa da sauran littattafan fikin har cikin bulugul marami za a ga babul khiyari akwai wasu cututtuka nan musamman in ka samu matarka da shi kuma cututtukan nan imam maliku ya ce idan cutan nan ana ganin iyayen ba sani ba to yanzu kana da zaɓi ka ci gaba da zama da ita ka ce za ka nema mata maganin wanda za a warke ne ko kuma ka ce a'a ka haƙura idan cutar ana ganin iyayen sun sani suka ɓoye imamu maliku ya ce sai sun biya kankana buƙatar abin da ka kashe ya ce wa ala wali ha gurmun me yasa ko kun san tana da wannan cutar kuka ɓoye mun ba ku gaya mun ba yi eh, gaskiya mun sani to me ta ba ku gaya mun ba so da ka za su biya ka sadakinka ba za ta ci ta ba na fata mun gane waye na tututtukan tututtukan da kai kasan ba za ka yi zama da ita ba yanzu kamar kuturta watakila ba za ka yi zama da ita ba ko kuma tana da wata matsala a matutinta a gabanta na mata wanda kila ba a sani ba ko ita kadai ce ta sani ko makamantin wannan wata sai an mata tiyata wata makamantin wannan wata kuma ko da an yi tiyatar ma ana ganin cewa dai da matsala na zai ba da matsala wajen zaman aure tare da ita to akwai irin wa'annan ita ma akwai irin matsala da in ta samu namiji sai zan to an ba ta sa dai malaman fiqh kusur kawo ita ga dama ta ci gaba da zama da shi a haka ita gada ma ta a ba za ta iya ba to na an ba ta zaɓi na biyu wa uhdiya laha laha an ba ta hadiya kyautan nama darira aka ba ta kyautan nama ko sadakan nama ta zo da shi gida gurin aisha aka yi farfesinsa nama ne fadakala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya shigo guri na ja sai da aisha Wal walburma alanna ga tukunya ta akan wutan nama ne aka farfesin yana ta farfasa fada abi ta'ami annabi yace yana jin yunwa ka masa abincin shi sallallahu alaihi salamu alaihi fa ya bi khubzin wa udan min ujumil baiti aka zo mishi da gurasa da romo daga roman gida miya ujum adin yan dan suna cewa adin ujum miya sai aisha ta zai ta ebo miyar cikin gida wadda annabi ya ce fane da sallallahu alaihi wasallam da gurasa wadda shi ya kawo gidan sai aka kawo mishi faƙala annabi ya ce alam aral burma alan nari fi halaha wai ba na ga tukunya akan wuta ba kuma akwai nama ciki ya ba su komin ba sallallahu wa wasallam kalu bala ya rasulallah suka ce abinda ka faɗa haka ne ya manzon Allah zalika lahamun wannan wani nama ne da ka gani su suddika bihi ala barira sadaka aka yi wa barira da shi fakari hina shine muka ji tsoron muka kyamace an nutsi maka min kar mu ciyar da kai daga kayan sadaka mun san kai baka tun sadaka ka ga muka kwaso muka baka mun san na sadaka ne qala sai annabi yace a huwa alaiha sadaka ita dai a gurinta sadaka ne wa huwa min halana hadiya ita kuma kyauta za ta ban? Allahu akbar so da ka ita sadaka za ta bayar kyauta ne gare mu to kaga anan ya nuna cewa kenan idan aka bai wani sadaka ya bai annabi kyauta shi annabi ya halatta ya ci ita ce abinda Aisha take so ta nuna annabi baya cin sadaka amma yana cin kyauta wa Nabi annabi sallallahu fiha kuma game da ita ne annabi yace innamal wala'u liman a'taqa lalle walitti yana ga wanda ya yanta ne ba wanda bai yanta ba anan ba mutu eh to shikenan za mu shiga kitabun nikahi nan gaba insha Allah ta'ala akwai idan duk ma'aurata wato idan duk ma'aurata menene ta genetic ko menene genetic dinsu ok genotype dinsu ya zama as ne wato yanayin gwadin jininsu kama za su iya samar da mai sikila ko makamantin wannan na kowannensu akwai dama da yiwuwar wato kashi 25 na kowanne ciki ya zama mai sikila ss idan sun idan wato idan sun san da haka aka haifi ɗan wato mat wato wato sikila kenan wato ya zo duniya yana shan wahala shin suna da laifi shine tambayar da yake yi wai idan suka yi auren aka sami yaro a wannan yanayi yaro ke shan wahala suna da laifi shine tambayar da yake yi to wannan mas'ala ce wadda ba za mu saurin amsa ta kai tsaye ba mas'ala ce ko fatawa ce awalan tana bukatar a tambayi manyan malamai su yi bincike abin da ya sa magana ake na a yanzu a likitance bincike ya nuna hakan na faruwa har ma likitoci na ba da shawarar kada a rika yin aure saboda samar da 'ya'ya irin wa'ancan masu matsala ina fata an gane wala Allah tsakanin wannan fatawa da likitoci suka bayar malamai za su iya samun ta cewa shin daidai ne yanzu da kuka san hakan kuma ku yi auren ku rika haifar da wayannan yara da za su zo suna da sikila suna shan wahala kuna shan wahala na fata mun gane to kaga ana akwai bukatar a tambayi malamai arrasikuna fil ilmi ba zan iya cewa ya halatta kai tsaye ba ba zan iya cewa bai halatta ba amma abu ne da ya kamata a yi bincike sau da amsa ta halar da haram tana da hatsari lura da yanayin zamani ne muke magana bincike ya nuna amma idan baka sani ba ke na aure ki ban sani ba ke baki sani ba ba mu yi wannan gwajin ba ko da ba ma yi ake ba to wannan sai a ce ba mu da wani laifi a zahiri tunda ba mu sani ba amma yanzu magana ake mun sani kuma bincike ya nuna ana samun irin wayannan yaya shi yasa ma yanzu gwamnatoci suka fito da wannan doka cewa limamai su daina daura aure sai an zo da dokar gwajin lafiya ba don ana zargin su da laifin ko hiv ko kaza ba a ko suna dauke da wannan gwajin jini da sauransu sai da ka ni a gani na da za mu iya yanke wannan shawara bai yanzu ko wannan fatawa ba in allah da sai mun sake bincikar malamai menene za su yi cewa game da haka <clears throat> na fata mun gane saboda wani abu ne da in ka sani bai kamata ka jefa kanka halaka ba na dai san akwai lokacin da malam jafar yana da rai akwai wata yarinya da ta ƙaunace shi ta so ta aure shi tun a sudan aka ce tana da irin wannan matsala ya kauce mata ta ce wala a yi <laughs> ila ta haluka kar ku jefa kanku zuwa ga halaka sudan suka haɗu da ita to alayyi halin wani abu ne da a zahiri ba ba ne bane yana tabbata to kuma na akwai wanda yaran da aka samu masu yiri wannan matsala har suka zo suna garkin iyayen dan me ma suka yi aure har suka samar da mu ma'ana rashin ladabi yana neman fitowa daga yara akwai wani taro da aka yi na irin wannan matsala da aka bayyana a biyu ke kwanan bayan wanda su dakta bashi ne suka shirya taron wadda ni kaina na je gurin aka bayani akan hatsarin wannan cuta aka kira wa likitoci da sauransu akwai masu irin wa'annan bayanai har cikin masu cikin da aka gayyace cewa don me iyayenmu sun san da wannan matsala suka yi aure suka samu da mu yarinya sai za ta ce tun da ta taso ga ta har ta kai shekara talatin ba ta ma warke ba tukuna sai dai samun sauki wallahi wata da ta zo tana bayani ma kuka ta sa ta ce yanayin karatunta sai ta fara sai tsaya kaza dai matsaloli dai da yawa kowa ya san to alayi halin dai wannan za mu bata a nan zuwa insha Allahu a ci gaba da bincike a kanta wa alaikun salam na a kan yin hmm. a kafin aure da mutane in an ce da aure an idan yarinya ta fi gaba da secondary secondary school wani ana cewa ta kawo medical check-up tun a 1938 za ta sani wajibi ne duk wanda zai tsaya da ita manhajin jima'a ya fara yin na kasu ba tunda za ta sani majalisa sun za a kasu sani ya yin shi ba ma kuskuren ba za a yi sai soyayya ta yi nisa ya ce manyan majalisa an tari don yi za a watsi abin mai a yi daga baya abin da zai <laughs> gaskiya ko gaskiya ne yanzu ya karfi amma wa gaskiya ne to Allah ya tsari wallahi in dai aka ce soyayya ta riga ta shiga an yi nisa a ce ba za a aure ba kaga akwai matsala to kamar yadda ake ba da shawara din tun farko ya kamata dai a rika wannan binciken Allah ya kiyaye na akwai tambaya ta biyu ta idan wato idan wani gwaji da ake yi wa ake yi wa ɗa tun yana ciki wato da ke gano cututtuka masu wahalarwa kamar sikila wato haka ne ko wato da dan ke da wato da dan yake tare da shi shin idan akwai wannan gwajin aka gano wannan cututtukan shin za a zubar da wato cikin kenan dan kar a haifi dan da wannan cututtuka ka zuwa ta kuma <laughs> <laughs> to gaskiya anan ni da iya fahimta ta wato matukar yaro ya samu rai an busa masa rai to ba za a ce a zubar da ciki ba matukar rai ya shiga ba za a zubar da ciki ba fi yadda lamar ya kasance a bar abin a hannun Allah na fata mun gani zubar da ciki yana halatta ne idan ba a busa masa rai ba ma'ana bai kai wata hudu ba da annabi ya ce sai a busa masa rai yana dan wata daya wata biyu bai kai a busa masa rai ba in akwai bukata bisa shawarar likitoci da malamai suka duba to ya halatta a zubar da ciki ina fata an gani amma in dai an busa masa rai to ko da wata irin hanya ya zo to zai zama kisan kai sawa'un dan zina ne ce menene shi menene shi a bar wa Allah lamarin sa bai halatta a kashe shi ba ina fata an gani sau da haka abinda nake gani shine in har binciken zai iya ganowa ne kafin a busa rai shi shine ya kamata a bincika amma matukar an busa rai akwai wahala a sai za a ji aiki yi kai wannan akwai hatsari ciki wallahu ala Allah samu da amin amin